a Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 31 da kuma 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau goma sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin uku Za mu magana ne akan halin da al'umma ke ciki yayin sauya takardun Naira a Najeriya. haka yake zara muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a yau. Yan aji barkanmu da sake saduwa da ku. Wannan karan dai ajin ya koma cikin gari, wato yau babu zaman aji. Ajin yau ya koma darasinsa ne cikin gari domin ya ji abubuwan da ke wakana Yayin da ake ta fafutuka game da canjin kuɗi da aka fuskanta a Najeriya inda ya kawo kalubale kashi-kashi. Mun leƙa kasuwa inda muka tattauna da 'yan kasuwa maza da mata musamman 'yan ƙananan 'yan kasuwa domin sanin me ake fuskanta kuma wani hali kasuwanci yake ciki. sannan mun leƙa cibiyoyin hada-hadar kuɗi musamman bankuna da ake da su muka je wato irin ɗakunan cire kuɗi din nan da ake cewa atm yayin da zaka ga mutane bila adadin wa'yansu suna tsaye suna bin layi wa'yansu kuma sun ma zauna su an yi cirko-cirko ana tsammanin ko za a samu bari mu ji ta bakin su ku biyo mu ga 'yan kasuwan da muka fara zantawa da su gaskiya muna cikin halin ha'ulayi saboda wannan canjin da muke ciki ya samu cikin masifa kin ga dai na farko dai ni mai sana'ar abinci ne saboda abinci nake saidawa kuma ina da yara cinikin ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ai ba maganar transfer sai dai in za mu kulle sana'a ne mu koma gida mu zauna saboda ba mu da wannan halin ba mu da banki kuma mai banki ma in ka je transfer kuɗi faɗi suke ba su karɓa kuɗin su na makalewa ba sabis to ta ina za mu samu kuɗin da za mu sayayya hamaci da mu game da marayu mun buɗe ba sana'ar guda nawa ne kana neman abin da zaka ci da yara dan cinikin ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu shine zaka je ka buɗe banki kullum in ka sayar ne fa kullum za ku ci amma kun fito ba za mu ci in ba mu fito ba ba za mu ci ba da haka kuma idan muka je ma inda muke so kayan abincin ba su da banki kuma tsohon kuɗin ba su karɓa to ba ma tsohon a hannunka balle ba saboda sana'a ta tsaya to ya kamata wannan gwamnati ta duba ta duba talaka kar ta duba sama ta duba ƙasa akwai matsala to wa ke zuwa sai da eh, eh, ɗaya ɗaya ne kaɗan ne sai ka yi tagumi kai ta tagumi ba sai ana da kuɗin za a zo a saya ba wannan canji mu dai a gaskiyar al'amari wannan canji bai mana daɗi ba kasuwancin ya samu na ƙasu. ɗari bisa ɗari akan wannan harkar canji da aka ina harkar sikira ƙarfe aluminium slippers roba jari bola yanzu gaba ɗaya kasuwancin mu ya samu na ƙasa yanzu mafi yawanci ma idan muka zo kasuwa banda bacci ba abin da muke a kasuwancin mu sakamakon rashin kuɗi da muke rikewa a hannunmu idan da kuɗi a hannunmu akalla ba a kasara ba ni yanzu a kullum zan ina siyan kayan sama da naira dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku ina da account mafi yawanci wa'inda muke mu'amala da su ba su da account mafi yawanci kayan ne za ki siya mutum zai akawo da siya dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu goma to akalla ba a kasara ba za ka irga ka bashi in ka bashi ne zai karɓa ya je ya tafi ya je shi ma ya samu ya tafi harkar business ɗin shi to yanzu babu wannan an ga baki ɗaya babu wanda zaka samu ka ci abinci ma yanzu to wahala yake maka ballantana kuma ka samu wanda ka yi kasuwanci da shi misali kamar tumatir masara shinkafa wanda zaka auna loka ɗaya ko gari ka je ka auna loka ɗaya sai ce ba zai aiki ta rasuwa ba sai dai ka bashi kashi to ya ka yi sai dai ka dawo ka zo ka zauna ka dubu na kenan ba ci ba sha sai dai ka rika wuni da yunwa kana tashi da yunwa rai ya fara ɓaci saboda haka wannan abubuwa mafi yawanci wasu al'umma masu irin maganganun da suke faɗa babu kyau to wannan abu zai iya kai mu ga cikin wani hali wanda yake cewa za a samu sabanin da ba gwamnati ba shi take so ba mu da wannan canji bai mana daɗi ba magana na gaskiya babu daɗi kuma babu alkhairi a cikin shi nakan sai da garin tuwo garin dan wake alabo shinkafa wake Harka kasuwanci yanayin da muke ciki gaskiya tsakani da Allah mun shiga cikin kuncin rayuwa sana'a ce kake yi a ciki za ka ci ka sha ina ga wannan sana'ar da nake wallahi a ciki za mu ci mu sha mu yara na kuɗin makaranta duka a cikin wannan sana'ar nake amma tun da aka shiga wannan halin ina ga wancan satin ma wallahi kasuwa gagara ta kai ban je kasuwar siyo kayan ba ma kuɗin mutane sun ansa sun mun transfer wallahi transfer din bai fito ba din da na je a ce ba transfer ma yana da matsala a wajen mu saboda za a ce za a sai kayan ka za a maka transfer in an maka transfer ka je banki an san kuɗi ba samun kuɗi za ka yi a banki ba to ina magana da kuɗin da aka je kasuwa da shi ka je wajen kasuwa yan kawai ne yan kasuwa ba su da banki kusa da su duk wanda ka taka aka mata transfer wallahi ba zai da bai da ka bar mishi kayan abincin shi sai dai kuɗi hannu ya da ki kuɗi hannu ki bada sai ki je waje ya fa talatin ma kina zuwa duk wanda kace mata transfer wallahi zai ce miki a'a sai dai ki tafi gwa ya goma ce dauki kayan shi ya koma da kayan shi gida sai ka je banki tun karfe shida na asuba ki je banki wallahi wani lokaci da ki da haka ko sisi za ki samu a hannun ki ba yanayin kasuwa gaskiya yanzu kasuwa ba kasuwa dan muka fita da kayan kasuwa abin da ake sai da shi a sati daya a sati biyu ma ba zai kare ba tsakani da Allah ba kuɗi duk wanda zai miki saya zai ci tafa zai miki hmm? to ina magana kasuwanci eh wannan ne ne kasuwa iri mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsakani da Allah da Annabi kin ganni nan da yanzu da yamma kika zo guri na tun da safe nake na a zauna ko 500 bai yi ba ko naira 500 bai yi duk wanda ya zo shi zai magana transfer ya ce zai maka transfer zai sai kaya to ni ba na karɓar transfer saboda ni ba da account kuma ni inda zan je in siye kayan ma in kin je kin ce musu transfer ni ba duka suke karɓa ba saboda akwai na bogi akwai na gaskiya mun rasa yadda za mu masu tumatir masu attarugu kwakwamba a da an cika so ciniki haya haya ko ina ta ko ina to yanzu shi nan babu ciniki babu komi kawai dai a zaune ake amma da aikin da yadda kasuwar take fata fata ko ina yanzu kuma babu kawai ga muna a zaune muke rijiku To a cibiyoyin cire kuɗi ta na'ura wato wanda ake sani da ATM mun haɗu da jama'a maza da mata inda suka cinci rundu domin neman sababbin kuɗi da babban bankin Najeriya ta sauya saboda rudanin da aka shiga na karancin kuɗin a tsakanin al'umma. Duk da haka mun samu mutane maza da mata har da masu goyo inda suke cikin rana a tsaitsaye waɗansu kuma sun zauna a tunanin ƙila za su iya samun kuɗin a wannan ranar. Wayansu ma sun bayyana cewa sun yi kwanaki suna zarya a dukkanin bankunan da suke ajiyan su domin samun sababbin kuɗin. gaskiya wannan situation ne is too terrible saboda kuɗin ma yana banki kuma ba hali ka cire kuɗi ai abun kana bukatan kuɗi zaka hau mota ka siya abubuwa in ma ana maganar kai transfer ne wasu abubuwan dole sai da cash za ka yi amfani da shi kuma gashi muna ta zuwa layi wannan bankin ma da nake ma su buɗe mana gate ma ya gagara tun safe muna nan a ga gashi da na zo shekaran jiya sun bani nomba 234 yanzu na zo yau din ma ba ma samu nomba din ba ga q muna nan waje har yanzu ba mu samu ma mun shiga ba kuna tunanin za a iya samun mafita nan da yan kwanaki ko na ce fa ne gashi kudin mota ma ban da shi ma yanda zan koma gida ma ni yanzu ke ba malama ke fuskantar shi wannan canjin kudin da ake yi. ai ni ban ma san ma abin da zan ce ba yau sati na ɗaya kenan ina yawo har yanzu ban samu ko sisi ba haka zan fito in zo da kafa in koma da kafa ban ci abinci ba ga yara suna kuka a gida na rasa yadda zan yi in ka zo ko karfe bakwai ka zo na safe za ka samu mai kai ne wurin na ɗari biyar da wani abu ba. to muna ta yawo yau gaba ɗaya ma sun ce ba ma kuɗin kawai ana zaune tun jiya sun ce ba kuɗi ana zaune a waje to mu ba san me suke nufi da mu ba kin ce kuna takawa ma na baki da kuɗin mota ko babu motocin akwai motoci amma ban da kuɗin mota idan na ce transfer me mota ko mai nafif zai ce bi an san transfer sai cash to ban san yadda zan yi ba haka zan taka an fito haka zan taka in koma ko ban da abinci a gida in na je kasuwa zan sayi abinci sun ce ba sa an san transfer sai cash to ba san inda zan yi ba saboda haka yawanci ma rufe shagunan su ba sa siya da siyarwa abin da yasa saboda wasu suna musu fake transfer wasu kuma idan aka yi transfer ba network bai dropping sai kai awa hudu awa biyar transfer bai shiga ba kai ta zama a wurin mai shago to kin gani dole ne a fuskanci matsala ni nawa kwana uku kenan na ta zuwa babu kuma na da mai ciwon asibiti ba kudin da za mu je mun je ma likita ya ce ko nurses wai a ka kudi tukuna a fara treatment wallahi ban da ko ko ba gidana suna so sai wannan mutum ya mutu a asibiti kamun to wallahi bari ma gwamnatin nan in mutumin da mutum na asibiti ya mutu saboda su wallahi ranar tashin kiyama sai sun je sun bada lissafi kuma mu ga muna muna tafiya nan kwana na har wasu ga suna suna kwanciya da tabarma a suna jira kudi akan mai hada matras saboda Allah don masifa wanda irin gwamnati kenan su ba su a gani ne don suna da abin da za su ci a gidansu suna da naman kaza naman akuya naman eh, shanu saboda haka wallahi gwamnati su duba mun gaji da wahala To da ƙarshe dai mun tuntuɓi Hajiya Khadija Ibrahim Arab wacce take siyasa ce domin ta ba wa mata da matasa shawarwari akan yadda ya kamata su yi zaben da ya kamata na babban zaben da za a yi na ƙasa nan da 'yan kwanaki. To malama binta gaskiya babban shawara na ga mata da matasa a nan shine su fahimci cewa gabaki ɗaya shi sayar da zaɓe ko da kuɗi ne mai yawa za a baka yawan shi guda nawa ne. Ko abinci ne abincin ka ci ka gama kuɗin mota ne guda nawa ne daga inda ka zo da inda za ka tafi. Kuma sannan duk waɗanda aka zaɓa ɗin nan suna kan wannan mulki shekara hudu. Duk wanda ya sai da zaɓe ya ba su dama da 'yancin su yi abin da suka ga dama kenan. To duk wanda zai yi abin da ya ga dama kuma yana so ya sake dawowa kujeran nan gobe to lallai kuwa ba abin da zai tsinana sai dai ya ƙara satan kuɗin al'umma saboda yana ganin cewa ai wannan kuɗin ne ta kawo shi so dole ya yi tanadin gobe ma me zai yi To in ga mun karyar da yancin mu mun karyar da yancin ƴaƴan mu so kullum mutane za su zama kamar ƴaƴan kaji kenan sai dai a samu a kunshe da an zo lokaci ya yi an bar su da yunwa sai a watsa musu so kuma wanda suka karbi kuɗi zai kashe musu zuciyan idan mutum ya hau a ce to kun ga wani baya mana abin da ya dace abin da muke so abin da zai taimake mu ba a yi ku zo mu haɗu mu kawo voters card din mu rubuta cewa tunda mu muka zaɓe shi to yau mun sauke shi ya dawo to idan aka fahimtar da mutane suka san suna da wannan rights din suna da wannan yancin to gaskiya duk abin da mutum ya kawo maka zaka kalle shi ne tukunna babu ka nuna mishi cewa wannan abin da ya baka ba komai bane kuma babu abin da abin zai tsinana maka mu burin mu shine a yi mana aiki mai kyau a fitar mana da policy a gyara makarantu a gyara tituna mu samu wadataccen ruwa wanda za mu samu harka na ci gaba to idan mutum ya san wannan ne abin da aka gaya mishi kenan dole in ya je ya hau kujera ya yi abin da jama'a suke so to a lokacin da mata suka fahimci wannan da jama'an gani ma aka fahimci haka to lallai 'yan siyasa mu kuma dole za a dawo mu shiga taitayi dole manya da wanda ake zaba za su shiga hankalin su san cewa to mutane fa yanzu sun waye sun san me ya dace su yi sun san abin da ya kamata daga karshe ina son na yi kira ga mata musamman da kuma jama'a gaba ɗaya da matasa cewa don wannan canji na kuɗi da aka yi an yi shi ne musamman don a nemi hanya na hana siyan ƙuri'u to kada ya sa wannan ɗan ƙanƙanin wahalan da aka shiga wanda bai fi kwana biyu uku ba za a wuce shi ya kuma sa mun kwaɗaita ga ɗan kaɗan abin da za a kawo mana ina jan hankalin mata da duk abin da za a kawo don allah don annabi in za mu yi yunwa da kishirwa ne na kwana biyu siyasan nan zaɓen nan yana kan gaba to a yi hakuri a daure a yi wannan azumin a tabbatar da an zaɓi mutumin da ya cancanta kada duk wani abin da za a kawo mana abinci loma ɗaya ne waye ne da ya sa mun gaza zuciyarmu ta karaya mun karɓi kuɗi mun yi zaɓe ya kamata mu haɗa kai mu samu daman canza kuma mu samu daman soke yin zaɓe na kuɗi mu samu dama mu soke mu hana yin siyan ƙuri'a wanda nan gaba duk waɗanda za su fito takara za su san cewa kuɗinsu ba zai tsinana musu komai ba duk abin da za su yi sai dai su tabbatar cewa za su aiwatar da abin da ya dace kuma za su yi ma jama'a abin da ya kamata idan har muka dage akan wannan insha Allahu za a samu sauyi akan demokrasi akan zaɓe akan kuma mutanen da muke zaba gaba daya Allah ya samu dace Allah ya zaba mana shugabanni mafi alheri bin shari'a ba walle walle wana ta ɗauke kama kariya kariya magana gobe ba mu ne ba eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ma ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai atashi bashi. ba shi Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu a birnin Kumasi, Ghana. Mai sauraron mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwallama a yau muna tare da ajiya Halima Muhammad Mahmud ne Sweet Twist Catherine wanda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya Halima barkamu da zuwa wannan zauri namu. Barka dai. Hajja me muke da shi ga masu girki a yau? Eh, a yau muna da crispy fish fingers, busasshen soyayyen kifi. To Hajja wani abincin wanda ƙasa ne? Eh, abincin turawa ne. To bari mu leƙa ƙasar turai. Eh. Me ake bukata idan za a yi wannan girki na crispy fish fingers? Da farko dai uwar gida tana bukatan kifi mara ƙashi. Kaya. Eh, wanda bai da kaya a ciki. Wanda aka cire mishi kaya. Na gani Eh, idan uwar gida ta same shi sai ta buƙaci gishiri masoro sinadarin ɗanɗano targu tana buƙatan biredi busasshe da kuma kayan ƙanshi na 'yan italy wato oregano to shi ana buƙatan shi a wannan girki sai don uwar gida ta je kasuwa kuma ana sai da shi shi ma ko busasshe busasshe to uwar gida za ta yanka wannan kifi za ta yanka shi kaman yatsa shi ma a tsatsai eh, ɗanyen kenan ɗanyen kenan idan ta yanka shi sai ta saka mishi wannan masoro sinadarin zaƙi za ta saka mishi tafarnuwa da cittan nan dai da na ce kullum ya kasance uwar gida tana tare da shi zan dan dauke ki baya shi wannan kifi da wani iri za a iya yi ana iya amfani da catfish ko sardine ko kuwa dai akwai wani kifi na musamman ne da za a yi wannan girki da shi eh, to ana iya yin shi da kowane kifi saboda aikin gamu kifin da muke da shi kenan ba mu da irin nasu na can to amma kuma in kana so akwai ana sayar da shi shago shi ma wanda aka riga aka cire mishi kashin idan kuma baka son wannan kana iya sarrafa naka kifin in dai ba za ka samu ka yanyanka shi a tsaye ya mm. wato baka da matsala amma ka tabbatar kuma ka ciccire kayoyin da ke ciki saboda kar a ba yara su ko babba ma wani zai iya makale mishi a makogoro wannan tafarnuwa da citta da na faɗa shi ya zai kasance ne koyaushe eh, uwar gida ta da kanin da masu rudanye eh, dai eh, kowane girki yawa citta da tafarnuwa danye zamana dai yana nan a dake a cikin robanta duk lokacin da ta fito amfani za ta fito da shi saboda yana rage karni yana kuma sa ɗanɗano yana sa ƙanshi mm. so idan ta bukata zo ta haɗa da shi za ta zuba su duka a cikin kwano ta barbaɗa shi ainihin sinadarin zaƙi ta sa ɗan attarugu ta ta saka shi oregano din nan ta dan barbada shi da su wato zaka daka shi shi ganyen oregano din ne a shi ma gari ne a cikin goban shi eh, sai ta dan barbada shi sai ta motsa shi ta motsa shi ta motsa sai ta bashi shi ma ya dan juko shi kifin kenan wato sai abubuwan ya shiga cikin jikinsa yawwa yauwa sannan kuma abu na biyu saboda za a yi masa za a lullube shi cikin ruwan fulawa to shi kuma wannan uwar gida na bukatan kwai guda daya cokalin fulawa guda daya uwar gida na bukatan mayonis ko bama kamar yadda suka sa ake mm. kiran shi sai kuma annan uwar gida na bukatan biredi bushashe yauwa uwar gida za ta bukaci biredi bushashe saboda tana bukatan ta lullube shi da shi to a nan idan uwar gida ta za ta samu robanta ta fasa kwan ta ɗauki cokali ɗaya na fulawa ta ɗan zuba ta ɗauki bama ɗin shi ma cokali ɗaya ta haɗa ta kaɗa to idan uwar gida ta kaɗa shi suka haɗe eh sai ta mm. barbaɗa mai sinadarin ɗanɗano sai ta kaɗe shi idan ta kaɗe shi to uwar gida ta ɗauki wannan kifin da ta riga ta jika shi da eh, gishirinta da ɗan sinadarin daɗinta sai ta ɗan ɗauko ɗaya bayan ɗaya tana saka a cikin tana wa yana kwasan wannan haɗaɗɗen kwaɓin da aka yi to sai ta rika ajiye shi shi ma a gefe a kan um, wannan biredin wani ya ta nemi biredin ta shi ta ɗan daka shi idan ta daka shi ya zama gari gari kun ga kamar twist ɗin da nake faɗa wani gida tana iya ɗan barbaɗa mishi yaji shi wannan buredi eh, busasshen eh, yaji busasshen buredi ta eh. busasshen yaji nan da ta daka sai ta barbara cokin ga idan kika zo kika saka wannan kifi da kika naɗo wannan aka yawwa mm. kin zai naɗi shi ma busasshen wanda zai naɗi busasshen biredi wanda yake da yaji a jikinsa yawwa sai naɗa amma idan wani gida ba ta son barkono tana iya barin shi haka sai ta naɗa sai ta ta jera su har ta gama naɗe wannan kifi idan uwar ta gida ta gama sai ta wanke hannunta ta gyara guri ta dawo gare shi to a nan ana iya abu biyu ne uwar gida in tana son ta soya shi za ta sa mishi shi ma a wannan frying pan da na ce miki mai nauyi wanda bai daukan mai kaman ah, non stick kenan za ta barbada dan manta kaɗan cokali ɗaya zuwa biyu sai ta jera wannan kifi ciki in yi minti biyu ta juya gefe in yi minti biyu ta je har ya ya soyu kuma za ta yi shi a za ta dan rage wuta saboda kar ya ba ne saurin kone amma ciki bai yi ba yawwa hmm. to uwar gida kuma tana iya gasa shi to wato a jera a sa a oven kenan ko kuma ta samu gawayin ta da kuma ta kyau ta jera ta dora ta ta gasa iya abin da take da shi yawwa saboda dai muna kokari mu kauracewa cin mai to uwar gida tana iya soya wannan ta aji kin ga shi ma idan ta gama za ta dauko mm, ganyen fas asali ta barbada mishi ko kuma ta barbada mishi wannan riɗi wato a dai mishi kwalliya a dai mishi kwalliya to shi kuma za ta zo ta samu plate wato faranti faranti mai dan faɗi shi ma sai ta jejjera su a kai idan ta jera kamar <laughs> guda biyar sai ta ta jera hudu sai ta ta jera uku eh. sai ta dora daya a sama wato dai zai kamar da haka. an jera kamar da haka na a wannan to shi ma uwar gida tana iya saboda a bashi kala mm. kinga tana iya daukan koriyar ko albasa mai lawashi mm. ko kuma ita parsley din sai ka dan barbada mata ita yawwa to a nan lokaci ogiya tana dan iya dan ta dan barbada dan manta kaɗan akai ya dan kuma dai eh ya dan rika dan kyalli amma dan dan azizar mm, haka da yawwa idan kuma da zafi tana iya yankan dan man bota kaɗan kawai ta dan sa daga sama sai Na ruka ya je har kasa mm, ya sauka to ga wancan an gama da shi Kaje halima wannan girki dole an gwada shi to bayan nan wannan crispy fish din wanda kifi ne ainihin shine a can tsakiya ya sha kulliye kulli an sa wannan an sa wancan ga kanshi ji ya bude wuri to sai kuma me za mu ci da shi da yake kin ga buɗe baki ne ai mm. ba wai abinci ne mai nauyi da ake za a ci ba tun da aka samu abubuwa kala biyu uku aka to kaman wannan uwar gida tana iya samun dankalin hausa ko kuma doya sai uwar gida ta fere shi idan ta fere shi sai ta yankan da za ta yi masa kamar na dankalin hausan sai uwar gida za ta yanka shi shi ma kamar gidan siga kin na farko mun yi a tsatsaye mm. yan sa iya yin shi mai yankan siga sa shi a cikin ruwan gishiri ya samu ya ci shi ma idan ta zo kawai sai ta soya shi amma ba za ta soya shi a ya bushe kawai dai a dai dahuya ya dai kai ga matakin eh, huwa ne eh, amma kuma ya dan fara soyo eh sama sama dai eh. ta bayan shi dan fara dan karfi karfi kamawa idan uwar gida tana so kuma za ta iya in ta ji soya shi cikin mai mai yawa idan ya dauko soyuwan sai ta cire shi sai ta saka shi a cikin wannan frying pan ɗinta da ta dan barbada mai sai ta saka shi zai ga ya kama jiki ya tsani dan bubbushe sai ta dan soya shi zai dan canza kala kaɗan to a wannan uwar gida tana iya samun dan tumaturinta ta samu albasa ta samu tattasai wanda ta yanyanka amma ba kowa ne yake so ya ga yana cin albasa yanka yanka wasu ba sa uwar gida tana iya samun blendanta ta dan bashi tsoro ta markaɗa shi idan babu kuma tana iya jajjaga abinta sai ta dan sa mishi mai kaɗan ta soya shi sai ta ɗauki shi ainihin dankalin da ta riga ta soya eh. sai ta saka a cikin wannan kayan miya da ta eh. wata soya wato jajjage da ta dan soya eh, shi kuma za ki ga za ta sa mishi dan sinadarin ɗanɗano ta sa mishi shi ma dan citta da tafarnuwa ta ci gaba da soya shi ta dan barbaɗa shi har su kama jiki to a nan uwar gida tana iya sa masa ɗanyar kwai idan suka yi sai ta bar shi ta rage mu wuta ta fasa kwai ta saka a ba da faɗawa ba kawai kai tsaye a eh, juye a ciki idan ya fara kama jiki sai ta dan sa cokali ta dan jujjuya shi haka ta motsa shi ji ya wargaje eh, ba ya wargaje sosai ba mm. ya dan dai rika kama jiki amma kuma tana dan motsa saboda kar gefe ɗaya ya kone wani guri bi ba to idan uwar gida ta gama haka kar kuma ya bushe ya bushe bushewa mm. to kin ga shi ma idan ta gama shi shikenan uwar gida tana iya barbada mishi ko albasa mai lawashi ko kuma ta barbada mishi parsley mm. amma dai yanka kanana za ta yi saboda kin ga abu ne da wani zai ci shi ɗanyi wanda ba zai ci ɗanyi ba kuma tun yana wuta kamar albasa mai laushin kenan sai ta dan barbaɗa shi ta ɗan turara shi kaɗan sai ta kwashe ta abu ta ba da shi shi ma a ci. Wato kenan idan ta zuba a kwanan da za a ci abinci nan gefe ga soyayyen dankalin ta wanda aka samu shi kayan miya mm. aka haɗa shi shi ma mm. nan gefe ga wato kifin ta soyayye wanda aka yi sarrafa shi mm. aka yi mishi kwalliye-kwalliye eh. wani ban sha'awa. So bayan nan na ko me za a iya yi don gabatar da ciyar ciyar yau wasu sandwich wato biredi nan ne da ake yi na gasawa gasashen biredi yawwa wariya ta buƙaci biredin ta mai yanka yanka to idan kuma babu mai yanka yankan za ta iya siya an za ta iya jure yanka shi da abu to a farko uwar gida ta zo kan wannan dai frying pan din da na ce miki nan sai ta dan barbada mishi mai sai ta gasa shi gefe da gefe idan kuma tana da bota man bota sai ta dan shashafa a gefe gefe ta gasa na gefe kowane gefe ta dan gaggasa shi sai ta ajiye shi a gefe eh. uwar gida na bukatan saidin na gwangwani wato kifin nan sadi eh, ko tuna duk wanda take so yawwa uwar gida na bukatan tumatir danye da za ta yanka shi kanana kanana uwar gida na bukatan albasa shi ma za ta masa yanka kanana kanana kawan gidan suka suka amma kanana amma kanana eh. eh. uwar gida na bukatan albasa uwar gida na bukatan biredi uwar gida na bukatan ganyen latas idan suna bukatan shi kenan wasu ba sa son amma uwar gida na bukatan ganyen latas idan uwar gida ta zo za ta yanyanka albasan kanana kamar yadda muka ce sai ta nemi shi ainihin sa kifin gwangwanin kenan sadin ko tuna sai ta juye shi a cikin kwano har da man a'a za ta cire man amma wasu in suna bukata wasu suna bukatan man suna sa wasu kuma ba sa son karnin man suna cirewa to da idan ta zuba sai ta kawo shi ainihin za ta faffasa da cokali mai yatsu sai ta kawo tumatirin da ta yanyanka kanana sai ta zuba za ta kawo albasan da ta yanyanka shi ma ta hada wai gida za ta nemi mayonnaise shi ma sai ta ɗauki cokali ɗaya biyu yadda dai zai kama wato wannan da ake amfani da shi wurin salad eh sai ta haɗa sai ta gauraya shi ta garwaya shi za ta dan sa mishi shi ma dan barkono in tana son dan yaji idan ba ta so kuma sai ta dan barbada mishi ɗan gishiri yadda dai zai fito mata da ɗanɗano uwar gida in ta jujjuya shi hautsina shi gaba ɗaya sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin biredin da ta gasa sai ta fara shimfiɗawa idan ta shimfiɗa sai ta ɗauko ganyen latas ɗinta guda ɗaya ko biyu yadda zai zai cika shi ainihin breed sai ta ɗauko wannan kwaɗin da ta yi sai ta baza a kai hmm. idan ta baza sai uwar gida ta gama shi kinga zai cika sai uwar gida sai ta ɗauki ɗaya biredin eh. da ta gasa shi ma sai ta ɗora a kai. Wato ɗori na farko na biredin mm. za a shimfiɗa wa ganyen latas. Sana ɗebo wannan kwaɓin na kayan daɗin nan da aka haɗa mm. sai a zuba shi ne ɗori na biyu. Mm. Sannan sai a ɗauko ɗayan biredin shi ma falle ɗaya a ƙara ɗorawa. A kai. Eh. An samu an samu ɗaya na ƙarƙashi eh, an yi ɗaya na to bayan ka gama uwar gida ta gama yanka shi kuma kin ga ai ba za a ci shi haka ba eh. sai ta maimakon kin san wasu suna yanka shi kaman shape um, wato kaman dan kwali haka za ta wani dan kwali eh. to ba haka za ta yi shi ba a kwance yanda yake uwar gida za ta yanka shi idan ta yanka shi hmm. uwar gida kamar za a nada zani sai uwar gida sai ta jera shi a cikin dan farantinta eh shi ma farantin tana iya shimfiɗa mishi ganyen latas sai ta jera shi a tsatse yanda za a ga abin da yake ciki so na amma ta inda aka yi yankan shine ke sama to ta inda ba a yanka ba shine ke kasa kin ga sai ta sassaka idan kuma uwar gida tana gani zai na motsi ko zai fita mm. sai ta dauko toothpick tsinken sakace sai ta sassoka sassoka to sai su rike juna sai su rike juna sai uwar gida ta jera su a tsatsayen da ita ta san mutane nawa za su ci wani bibbi wani mm. ya ishe sai ta mm. jera shi gashi ma sai ta kai kan tebur. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa zahar Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke sallama da ku kasance lafiya.